masu mu da sauraronmu assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labaran namu na sashen hausa na yau asabar 4 ga watan rabiul awal hijira tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 7 ga watan satumba shekara miladiya 2024 dangance da ambaliyar ruwa da ake fama da ita a kwanan nan al'ummomin jihar tawa difa da agada sun yi amfani albarkacin ranar juma'a jiya sun yi adoyi na allah ya kiyaye kuma ya sa albarka a damanar bana abokan aikinmu daga cikin jihohin tawa difa da agada sun aiko mana da wannan rahoton nan a nan jihar agadez hukumomin kalkashin shagorancin gwamnan jihar agadez birgediya janar ibrahima mai isa sultan na ayar alhaji umaru ibrahim umaru da sauran al'umma musulmi malamai magadan annabawa sun kasance ne a harabar babban masallacin juma'a mai dauke da tarihi da dama na garin agadez don sallatar rakoyin juma'a guda biyu tare da jajircewa kudufa ainin da yin addu'o'i na zaman lahiya da kuma neman sauki wajen allah subhanahu ta'ala da ya kama mu agashin gaugawa yi mu lamarin tsari ba kamar yadda ake bukatar shi muna kai ma Allah godiya da ya kawo mu wannan rana babba ta juma'a bayan sallar juma'a sai muka gamu da mu da malamai da magabata domin mu roƙi Allah da ya ba mu wannan damana mai albarka da ya kawo mana albarka wannan damana da ya kawo mu al'umma sauki cikin eh, wannan damana da ke sassauka eh, yadda talakawa ke bukata kuma ya kawo ma shugabanni tallafi wanda za su tallafa ma al'ummarsu domin eh, damana ta yi kyawanta kuma damana ta yi gyara a wani wasu wajajen kasar nigeria gaba daya kuma mun gamu domin eh, allah maɗaukin sarki ya kama mu kasanmu ya kama masu mu ya kawo mana zaman lafiya da kwanci hankali kuma ya kare mu da duk wani karewa na masu shirin masu shiri ya kama mai magabata. Da yake bayani gwamnan jihar Agadez din Birgediya Janar Ibalabura Mai Isa ya isar da gaisuwar hukumomin koli kan gaba birgidiya Janar Abdurrahman Chani da gwamnatinsa umarninsu ta hanyar sanarwa da suka fitar komawa wajen Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mamu dauki na gaugawa don ci gaba da tsare kasar jamhuriyar Nijar musamman a wannan lokaci da miyagu bata gari masu aniya gurbatacciya sannan ya sabko mamu da zaman lahiya da rahama mai yawa a fadin kasa. amin A babban masallacin Juma'a da ke ango kurfaya nan tawanan ne an ka gudanar da wannan babbar haduwa ta karatun alkur'ani mai girma saboda tarin al'umma ne musulmi wanda sun ka halarci wannan taron wanda sun ka hada da malamai magadan annabawa limammai na masallacin ne daban-daban sun kai addu'o'i domin allah maɗaukakin sarki ya kawo mana zaman laha da kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nijar wannan ruwan sama su zamanto alheri a cikin ƙasar nijar a lokacin da ya ɗau jawabi gwamnan jihar ta kwanonal major umaru tawaye ya isar da saƙon gaisuwar shugaban ƙasa inda ya ce umarni ne ya hito daga koli ministan cikin gida ya ce a yi addu'o'i ko ina cikin ƙasar nijar Allah ya kama ma 'yan Nijar baki ɗaya musamman ma gurin da CNSP ta sama gaba. Bayan jawabin gwamnan jihar Tawa, shugaban da'irar birnin Tawa, Sahabi Musa, shi ma ya yi nashi tsokaci kam haka. Ga suna jima'a garin Tawa, muna muku matuƙar godiya bisa ga wanga roƙon Allah da an kai muna don na harko ƙasa ta tashi lahiya ta kwanta lahiya na biyu kun sani tun shekaran jiya lalle mun samu gyara na ruwa an umarce mu don ai wannan roƙon allah saboda a samu sauƙin abu abu na uku shine dangantaka tsakaninmu mutane su taimaka ma junansu a taimaka saboda ƙyan juna muke kuma bayan shi addini ya haɗa mu in ba mu ba saboda dangantaka saboda zumunta mu yi saboda Allah da annabi shi ma daga nashi waje mai martaba sarkin tawa alhaji adu musa ya yi ma al'umma godiya da kowane lokaci suna addu'o'i ga abin da yake cewa ita jagoran gwamnati kullum abin da take kira mutane su ji tsoron allah su bi 'yan uwansu su yi ma 'yan uwansu alheri kuma su yi addu'a ƙasar nan tamu allah ya tsare ta ni'imomin da a ciki ƙarƙashinta allah kai ka san da su kai ka iya hiddo mana su allah ka hiddo mana su mu amfani da su a ƙarshe mu ƙara shaida muku da cewa gwamnan jihar ta kwanonar majar umaru tawaye ya ce al'umma su ci gaba da yin addu'o'i shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta snsp abdurrahman chani ya ce a gaida jama'a duka bisan kokarin da suke yi a koda yaushe kwanciyar hankali lafiya da wadata damuna mai albarka waɗannan kalmomi su ne dai a tsakiyar wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki da sarkin komadugu mai martaba kazalma muhammadu abakari ya tsara an karanta alkur'ani an yi addu'o'i daban-daban na bisa wannan abubuwa bukatunmu guda uku da sauran bukatu waɗanda ba a ma zana ba allah ya san su mu koma ga ubangiji a duk lokacin da wata damuwa ta zo mu roƙe shi yanda shi ya kawo na ruwa ba waye mu ba dubara mu haka kuma shi zai kawo na ɗoki ya kuma sanya abin da ya tsarar muna domin mu aikinmu mu shine mu je mu tona mu binne kowa sai dawo gida ya barci shi wa yake tsirar da shi ya girma har ya kai inda kuma kai da kaje da tiya biyu ka shibka ba wa maki kaje da sharat biyu domin ka kawo abin da tiya biyu ta haifa duk wani aikin Allah ne to wanda ya baka kadan shine kuma yace a kowane lokaci in dadi ya zo ka mini godiya in wahala ta zo ka roƙe ni yan uwa masu daraja mu ci gaba da addu'a akan Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya domin in babu zaman lafiya ko da gonar ta yi kai ko an yi kala an yanke mutum bai isa ya doka ya sa cikin rumbun shi ba kuma ko da ya sa a rumbu ya rufe in babu zaman lafiya ba za a sassa ba barantana a ciki kenan abin da ya kamata mu roƙi zaman lafiya mu roƙi damana mai albarka ko mu roƙi Allah ta'ala ya biya mana dukkanin mu Allah yana jin bukatun kowa ka dubi laifinka kada ka dubi laifina kada kowa ya duba a abin da za mu duba girman Allah gwamnan jihar difa general da brigade muhammadu ibrahim bagadoma da ya halarci wannan zama ya yi amfani da kalmomi kamar haka an yi wannan babban taro don saboda a roƙi allah allah ya kawo mana kwanciyar hankali a ƙasarmu allah ya kawo mana damana mai albarka allah ya kawo mana ci gaba a cikin ƙasarmu allah haɗa kawunan duka 'yan ƙasa mu duka zaman to uwa ɗaya uba ɗaya kalli hanya ɗaya ita ce ta aikin ci gaban ƙasa a yi ta roƙon allah allah wannan ruwa ya zame mana alheri ne ga ƙasanmu ya zame mana alheri ne ga gonakanmu ka ba mu daidai ƙarfinmu mu a wajenmu sai godiya sai godiya godiya ta shugabanninmu shugaban gwamnati shugaban ƙasa da ministan cikin gida muna isa muku godiya su suna da masaniya da dukkan irin abubuwan da kuke yi na ƙoƙari ganin cewa ƙasar nan ta zamna lahiya ƙasar nan ta samu damuna mai albarka godiya kuma ta fito daga gare mu mu kanmu tunda duk lokacin da muka neme ku kuma wani lokaci ba ma sai mun neme ku ba ku da kanku kuke niyya ku taru ku yi addu'a don saboda ƙasa ta zauna lafiya muna gode muku matuƙa muna gode ma sarkin da ku wanda shi ne shugaban zama wannan ko da yaushe ko ya allah mu muka tuntube shi ko kuma shi ya yi niyya don ra'ayin kansa kullum aka yi irin wannan taro shi ne a gaba kuma ana tarro shi a nan a zanne. mu bayyana muku da cewa dai a gurin wannan zama da aka tafiyar a nan babban masallacin juma'ar garin difa banban da malumai an samu ganin halartar sauran magabata na huskar garin difa waɗanda suka fito da fifi domin kawo goyon bayansu zuwa ga irin wannan zama mai fa'idar gaske zuwa ga wannan ƙasa ta mota niger daga nasu waje a yau da safe ne mata masu gwagwarmaya tare da haɗin gwiwa kwamitin agaji na rtn suka gudanar da share hilin tele sahel da sassabe saboda rage sauran da ke haddabar ma'aikatan da kuma tsabtace wuraren hawa mamudu na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan tsari ta yi ƙarin bayani a kai rediyo da talabijin na ƙasa rtn wato muna da haɗin gwiwa tsakaninmu da fam angaje mata ne wanda suka tashi da suna da hazaƙa suke so su kama domin ƙasar Nijar ta je gaba. kamar yadda shugaban ƙasa shugaban eh, ƙasa na Nijar General Abdulrahman Chani ya ce kowa ya tashi ya aiki. To fam an gaje ba su tsaya a baya ba. Duk abin da aka ce a yi na aiki za su yi. Mu ne service kinmu muka je service social na RTN muka yi magana da su muka ce musu gashi tunda dai kuna aikin ƙasa mu ma muna so ku zo ku kawo mana ƙoƙarinku. ku. Shi ne suka kawo ƙarƙashin jagorancin shugaban sumariya sai mu ce allah ya saka musu da hayar kun ga abin ya yi kyau ga yana director general na wartan shi ma mutum ne mai son aiki mai son yin aiki domin ya sa ma'aikatan shi cikin yanayi mai kyau saboda haka shi ma ya ba mu goyon baya duk abun da ya kamata a yi ya muna shi saboda ya ce baya so ya ga wata matsala dangance da ayyuka kun san aiki ba iya yin shi sai da lahiya lahiya kuma sai an tsabtace yanayi domin haka ne kun ga ya zo director na tele ya zo sj ya zo manya-manya da directrice dukansu sun zo domin su kago yan bayan su abinda za mu ce kawai allah ya saka ma fam an gaje da alheri 'yan jarida muna gaida ku 'yan meri duk wanda suka zo nan suka kawo mana kokari Allah ya saka musu da alheri service social haka waɗanda suka zo daga cikin doso da sauran wato wurare jawoyi na ƙasa su ma muna kowa da kowa dai bamu ce wani sai wani wanda ba ba su zo ba ba su samu damar zauwa saboda ruwa da aka yi mu service social na ORTN gaskiya service ne wanda an ba mu jagorancin shi kuma muna son aikin da aka ce mu za mu yi shi tunda manyan mu sun yarda da mu wa'anda wa'ansu ma an suna so su zo su kama mana muna bukata yanzu magana ta ƙarshe sai mu ce aikin nan Allah ya sa a yi shi lahiya a ƙare shi lahiya fama an gaje Allah sa a ci gaba. Daga nasu waje kungiyar Swiss Aid tare da ƙungiyar Rijiya sun shirya wani zaman taro a garin Kwado. Zaman taron da ya samu halarta shugabar gundumar Takwalo tare da mayar-mayar na karkarar ta Takwalo domin a tattauna a ga yadda za a yi a magance matsalar ruwa a makarantun boko kuma a cikin gidajen asibiti na yankin. Magajin garin Ɗan Candu, Chef Musa Alhaji Ari ya mu karin bayani. to wannan tattauna da aka yi tsakaninmu da hukuma da ku ong na suicide da eh, rezo da journalist da zo da ong wacan else dama ce wanda muka samu ta wani tattauna magana za mu yi magance matsalar ta dame mu a ƙauyukan ba ma ƙauyukan ba kominikin mu kadai da sauran komin hanya ce wanda za a bi a gani ya za a magance matsalar ruwa a cikin lakwal da likitoci wanda suke samun matsalar shi don ku alhamdulillahi an fara samun hanyoyin da za a bi na a magance matsalolin gaba daya da daukan yaunin shi da kawo shi gurin da yadda za a amfani da shi insha Allah wannan babu zancen abu mai daɗi ba abu mai daɗi ba ne tunda ruwa yanci ne ruwa lahiya zaman lahiya abu ne wanda doka ta ba da ta keɓe yanci ne na mutum yanci a matsayin shi na halitta a matsayin shi na mutum dole a bashi ruwa mu kuma hukuma mu ne muke da yaunin wannan na ɗaukan na kare wannan da bada abin da ya kamata a bada da ruwa da lahiya da tsaro duka na ɗauki a kanmu don ku wannan gudunmuwa ne huka mana na mai aikin mu in Allah ya da ubangiji da taimakon abubuwan ma'aikatan da na gwamnatin mu Allah za mu daidaita al'amuran insha Allah kiran da zan yi a bada dama a yi hulɗa mai kyau tabbisa kan ka'idodi na doka da sauran ong wanda za a samu a ba su dama su taimaka mana su dafa mana bisa kan eh, ayyukan da aka dora mana yauninsu bisa kan ka'idar doka a jihar tawa shugaban gundumar tawa sai da mamman nasiru ya gudanar da wasu ziyarce-ziyarce a ma'aikatan da ke karkashin jagorancinsa domin ganawa da tattauna da ma'aikatan daga jihar tawa abokan aikinmu abdulrahman isaka da sanusi fala sun aiko mana da wannan rahoton ziyarar farko ta shugaban gundumar tawa saidu mamman nasiru ita ce a gidan likitan nan na kurwa rouge da ake cima district sanitar tawa ville a turance inda ya je ne ya sadu da ma'aikata domin gani da ido da saurara irin halin da suke ciki babbar tahiya ya ga sabon mataki bisa rage kashi hamsin cikin ɗari, bangaren kiwon lahiyar al'umma matakin da manyan magabata na koli sun ka ɗauka taimaka ma al'umma talakawa su samu rahusa bisa lahiya shugaban gunduma tawa ya samu cikakkun bayanai daga shugaban wannan gidan likita district sanitar tawa vil dr isa mummuni ya ba shi bayanai cikakku kuma firefe ya gamsu bisa wannan sabuwar tahiya ta shugaban kasa general de brigade abraman chani daga nan district prefe ya je likita CSE kin kalhu don gani da idon shi inda ya tattauna da 'yan malati da ma'aikatan su kansu annan ma prefe ya gani da idon shi raguwa kashi 50 cikin 100 na magani ya fara aiki inda kuma jama'a sarai suke godiya ga shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa general de brigade abraman chani bisa taimakon da yake ma al'umma talakawa karin bayani ta bakin shugaban gundu tawa saidu mamman nasiru alhamdulillahi ga takardun da mun gani da ku mutane da ashaida da abin da shi chef sai su iya gaya muna doktor mun tabbatar da haka mun tabbatar da haka yau duka irin abin da zai kawo mutum a gidan likita cikin wannan karkara kamar cikin ƙasa gaba ɗaya talaka zai biyan kashi hamsin a cikin ɗari da sunanku sai in isan ma magabata godiya da wannan sauƙi ya samu ina gani za a samu a kowane lokaci a yi ƙoƙari a zanki zakuwa likita musamman ƙananan yara da mata a kula muna addu'a allah ya jidda mana damuna mai albarka irin gyara wa'in wa'in wa'anda ruwa sun kai kowane bangare da mun ka gani na ƙasa muna fatan cimaka allah ya ba mu mai albarka muna fatan kuma ya maida muna wannan gyaran da an kai da alheri daga karshe shugaban gundumar tawa saidu mamman nasiru ya kai ziyarar ban girma gidan mai martaba sarkin kalhu salihu amadu daga nasu waje kungiyar mata masu neman incin kai convergence pour les sahel sun wani zaman taron su a yau din nan domin nuna goyon bayan su ga majalisar ceton kasa ta cnsp game da ragowar kudin isansi da aka yi da kuma kudaden da ake biya idan an je asibiti da gwamnati ta yi kamar yadda za ku ji ta bakin ɗaya daga cikin su. e eh, taro ne na mata da suka tashi suka ce su sun yarda da cnsp sun yarda da cnsp sun yi mata goyon baya goyon bayanmu na mine duk abin da ya tashi cikin ƙasa kahin wani ya ji ciwo mace da ɗa ne kenan mu mata ya kamata mu ɗamu zannuwanmu mu mu kama masu nsp tun da suka fara yanzu an yi wuce shekara guda yau muna da wata biyu alhamdulillahi tahiya sannu-sannu sai farin rai muke yi farin rai babba da muka samu shine kasanmu alhamdulillahi lahiya ta fara dawowa mun san wahaloli da yawa da aka sha ba nan bane za mu gaya mutane kowa ya sani radio ana gai tele ana gwadi mun yi wahala kwarai amma yanzu mun ce alhamdulillahi ana nan ana nan zaman lahiya ya zo wataran allah ya sa mu tashi da sahe mu ga shiru babu komi sai mu sai garin mu muna jin daɗin shi kun ga tun yanzu ma mu fara samun sakamako eh wanga da ake ce ma ruwa da muke sa cikin motoci da cikin motuna an rage shi an rage ga kuɗin litir abu babba kuma haraka lahiya mu mata yanzu in mun tayi likita aihuwa banza ne baka biyan ko dala ka da ke shan nono in ka kai shi likita bai biya shi ma yanzu mu manya in ka ta likita ba ka biya in an ce jika hudu ake biya ko jika biyu ake biya cikin jika biyun nan sai ka biya jika guda kenan an raba shi biyu to yahi haka wallahi alhamdulillahi to don shi ne muke so mata ku da kuka zo waɗanda ba su zo ba a gaya musu mu na association convergence pour le sahel mun ɗauki niyya daga nan ya mai. har zuwa kwalkwatan dazuna muna shiga mu waye ma mata kanu mu waye ma yara matasa kanu tunda yanzu yara matasa su ne su ne karhin gobe yara matasa yanzu suna da wahaloli da yawa suke ciki bai kai ba sai mun gai kowace uwa ta sani kenan muna shiga daji daga nan ya mai can difa har garuruwa ko ina mun shiga mu waye masu kai don su zo mu yi aiki tare kun ga kowanga tashin hankalin da yawa duka suna cikin daji suna amsan kuɗin wanga da wanga na saru da su wa'ansu ire-irensu iyanmu ne ha mu ne muna so mu jawo hankalinsu su dawo gida mu yi aiki mu gina Nijar, Nijar ta yi daɗi yadda muka santa To jama'a masu kallon mu da sauraron a nan muka zo ƙarshen labarin namu a madadin abokan aiki na suka taimaka min musamman ma Alhaji Abubakar bizo da ya shirya shi. Ni Zulha gamu da na gabatar da shi nake ce muku mu kwana lahiya.